الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستئينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau biyar ga watan rabi'u tani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da daya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro ahadisul ahkam wato hadisan da suke da alaka da hukunce hukunce wato hadis wato hadisin da ya tattaro ko littafin da ya tattaro hadisan bukhari da muslim wanda su ne mafi ingancin littafi bayan alkur'ani yau za mu tashi hadisi na arba'in da biyar ko hadisi na hamsin da hudu نعم ولمسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أدري لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تتبع لا صلاة وين نقرأ سن عن عن جابر بن عبد الله شيني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق أن كربو دغ جابر دان عبد الله الله ya ƙara musu yadda cewa lallai Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya zo ranar yakin Khandak ba'da ma garbati shams bayan rana ta riga ta faɗi. ina fatan Umar ya zo ranar yakin Khandak bayan rana ta riga ta fadi faja'ala ku fara quraish sai ya kama zagi yana aibanta kafiran quraishawa wa qala ya rasulullah yace ya lalla. ma kitu usalli al wato ban kusa in yi sallar la'asar ba hatta da ta shamsu gari. har sai da rana ya kusan da rana ya kusan ya fadi ban kusa in yi sallar la'asar ba sai da rana ya kusan faduwa misali abin da yake nufi yanzu gashi rana ya kusan faduwa kuma gashi yanzu ban samu na yi sallar la'asar ba kuma zuwa na ai kenan saura kiris rana ya faɗi gashi kuma mun shagaltu da ni sun shagaltu da haka rami. wannan ramin na na handak wanda muka yi bayani a wancan lokacin da ya wuce cewa manzan Allah da sahabbansa sun shagaltu suna ta haka rami saboda kafuran makka da yahudawa da wasu daga cikin kafurai sun haɗa ainihin runduna masu yawan gaske wanda sun kai wajen wajen dubu goma wanda a lokacin sojoji dubu goma ba karamin runduna ba ne misali suka tattaro wayannan sojoji suna so su je su kewaye madina ga baki daya su wa musulmi kwan ɗaya su kashe duk wani mai wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe a lokacin nan shine manzo sallallahu alaihi wasallam wato 'yan leƙen asirinsa suka kawo masa labarin abin da ke faruwa Shi ne manzon Allah ya nemi shawara kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce ana ta shawara ana ta shawara ta sa'annan sai wani bawan Allah wanda shi ba balarabe bane mutumin Farisa ne Shi ne Salman al-Farisi ce ya Rasulullah mu mun kasance mu a ƙasar Farisa idan ya zamanto wata ƙasa za ta yaƙe mu ta tafi ƙarfin mu ba za mu iya yaƙi da ita ba muna haka ainihin wani ƙaton rami ne mu kewaye ainihin garinmu da shi ta inda babu ainihin yadda maki zai iya ya iya shigowa cikin wannan gari babu wani doki ko wani rakumi da zai iya yin tsalle ya wuce wannan rami din to ya rasula ina ganin ina ba da shawara a yi amfani da irin wannan dabara din ne manzo sallah alaihi gaskiya ka kyauta wannan dabara dabara ne mai kyau sai manzo Allah ya yi amfani da shi an gane kaga wannan yana daga cikin amfanin ya zamanto mutum ya daina ya kare ya ainihin bangarantar da ainihin da'awan shi ya ce da'awan shi kawai na larabawa ne ko da'awan shi na farisawa ne ko da'awan shi na turawa ne ko da'awan shi na kaza ne kaga salman alfarisi ya zo daga farisa sannan kuma salman alfarisi kaga ba balarabe bane kuma wannan abu na haɗa rami na khandar ba a taɓa sanin shi a cikin tarihin larabawa ba mutanen farisa suke da wannan dabara ka kasancewan mutumin farisa ya zo ya musulunta sai ya zo da ainihin technology ko ya zo da ilimi wanda laraba ba su da shi sai suka ƙara da iliminsu an fahimci wannan ko to wannan shine abin da ya faru to kasancewan wato kafiran sun din faro sun din faro hanyar zuwa madina to sai manzon Allah ya kira sahabban sai ce to yi sauri ayi ta haka wannan rami kafin kafiran su zo to wajen haka wannan rami har lokacin sallar la'asar ya yi da manzan Allah da sahabbansa suna sane kullu rai, da manzan Allah da sahabbai suna sane lokacin sallar la'asar ya yi amma menene dalilin da ya sa ba su dakatar da haka wannan rami ba me dalilin da ya sa sun haka sun ya zama to ba su dakatar da haka wannan rami ba saboda idan ka ce su dakatar su yi sallah kila kafin su idan da sallah ma kafiran sun afku kuma kafiran yawansu ya kai matakin da sun fi karfin musulmi ga zahiri an gane musulmi ba za su iya dumfarin su ba sai dai in Allah ta'ala ya zo musu da wani inaya daga gare shi manzo Allah ya riga ya fahimci yawan su da kuma karfin makaman su ya ninninka na ainihin daula ta musulunci to anan ne manzo Allah ya ga wa sabai a haka wannan rami an gane wannan ko anan waje yanzu idan mutum yana gudun ran shi ya zama to kafirai suna bin ka a guje za su kashe ka kai kana gudu sai lokacin sallar la'asar ya yi, ko lokacin sallar ya yi, shin ka tsaya ne ka ringa yin sallah haka kafirai su kama ka ko kuma zaka ci gaba da gudu ka tsira da ranka sannan daga baya in so ka yi sallar la'asar din to wannan shine abin da ya faru tsakanin manzo Allah da sahabbansa an ce wa an fi fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa hannayenku zuwa ga hallaka an gane wannan ayi idan ya zama to musulmi sun tsaya yin sallah ba su tsaya suna sauri suna haka ramin ba mai kuke tunanin zai faru ga musulmi a wannan lokacin kafirai suna iya zuwa su cimma musulmi wato siyo musulmi kisa mai ban mamaki misali kila ma su share su a doron kasa ga baki daya ina fatan gano wannan saboda haka wannan shine dalilin da ya sanya manzo Allah ya shagaltu da ainihin haka rami har sallar la'asar ta yi shi ma Umar ya shagaltu da haka da sauran sahabbai to a lokacin Umar ya ji haushi da ya ga cewa sallar la'asar ya kusan wucewa saura kiris sallar la'asar ya wuce shi ya kama aibanta kafirin ƙunsha mutanen banza mutanen wofi kafirin banza yana ta dai faɗin manganu na na zafi da kuma batanci gare su yana zagin su an gane wannan idan muka ce zagi ba wai irin zagi yan Najeriya ba zagi na fata kaga mutum yana zagi zan ci yana faɗin kutuma yana faɗin wasu kalmomi na batsa wanda wannan kalmar kutuma da wannan kalmar kaza sai yana faɗin kalmomi wanda dukkan kalmomi ne masu alaƙa da batsa da shi ake zagi to in an ce Umar yana zagin kafiran Qurayshawa kada ka auna irin zagin su da zagin ka mm. ba ɗaya ba ne. an gane yawa su Umar al'adarsu daban naka daban to kuma Umar da zai lawa anhu wato wani irin zagi zai musu mutanen banza mutane marasa alƙawari mutane masu kaza masu raunin hankali irin dai wannan kalmomi an gane kaga wannan zagi ne amma zagi ne wanda bai saba ma shari'a ba Abinda ka faɗa gaskiya ne amma ka aibanta su da shi ne kun lura to ne Umar ya zo yana gaya ma annabi cewa ban kusa in yi sallar la'asar ba har sai da rana ya kusan faduwa a lokacin mai ya faru فقال nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma ما ha, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ban salla ni ma ban sallace shi ba kaga shugaban masu imani shi ma ya tsaya ya shagaltu da haka rami duk da ya san cewa lokacin sallar la'asar ya yi, amma kuma sai ya to ya shagaltu da haka rami har lokacin sallah da kusan wucewa a nan wajen mu ma yana halatta bi haka har mu shagaltu da irin wannan abu har lokacin sallah ya wuce mutane sun ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne kafin a wajarta sallan tsoro amma da aka saukar da aya na wajarta sallan tsoro to Allah subhanahu ya yi bayanin yanda ake sallan tsoron saboda haka wato ana haƙa rami za a iya yin sallah mutum zai iya yana haƙa rami yana sallan shi kuma har ya da sallah cikin wannan hali ina fatan gane wannan suka ce lokacin kafin a saukar da ayan sallan tsoro ne amma da aka saukar da ayan sallan tsoro baya halatta mutum ya shagaltu ya yi ta yi har ya zama to lokacin sallah ya wuce an gane ko lokacin sallah ya kusan wucewa misali an gane wannan ko na'am na'am qala fa qumna ila buthan sai ce sai muka miƙe zuwa ga wani kwari zuwa ga wani dan rafi wa tawadda salah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi alwala domin yin sallah wa tawadda'na laha mu ma sai muka yi alwala domin ta a lokacin nan sai duka mu gaba ɗaya muka yi alwala na'am wa sallal asra ba'da ma garabat ash-shams sai yayi sallar la'asar bayan rana ta fadi an gano wannan ya yi sallar la'asar bayan rana ta faɗi amma jona ba da halmazari sannan sai ya sallaci magariba bayan ta an gani idan ana bin mutum salloli da yawa wanda ya kamata mutum ya fara yi ana bin mutum salloli kuma ga sallar lokacin ana bin mutum sallar asuba da sallar azahar ga lokacin sallar la'asar ya yi. wanne ne mutum zai fara yi la'asar za ka fara yi daga baya ka zo ka yi wa'ancan sallah da ake binka ko kuma za ka yi sallan da ake binka ne in ya so daga baya ka zo ka yi sallan yanzu kaga wannan hadisi za ka yi sallan da ake binka ne ko kaga za ka yi sallan asuba ka yi azahar sannan ka zo ka yi me sannan ka zo ka yi la'asar wannan shine mazhabin malikiya cewa at-tartibu bainal hadira wa bainal yasirin al-fawaid Wajibin ma'a zikir wal an gano wannan ko jerantawa tsakanin halittattun sallah da kuma tsakanin kaɗan da suka kubuce ma'al hadira tare da na lokacin wajibin ma'az wajibi ne idan mutum ya tuna amma idan mutum ya manta ba an yabe masa amma su dai malikiya sun ce dole ne a jeran taɗin in ana binka sallan asuba da azhar dole sai ka fara yin su kafin ka zo kai sallar la'asar khilafan lishafi'i shi imamu shafi'i ya ce jerantawan ba dole bane mustahabbi ne ai wannan hadisin ba umarni bane an gane manzo Allah ba umarni ya bayar ba kawai manzo Allah dai yayi sallar sallar la'asar bayan rana ta fadi sannan sai yazo ya sallar magariba bayan ta aikin manzo Allah a wajen ibada af'alun nabi fil ibadat taktadi maza taktadi al-istihbab aikin manzan Allah a cikin ibada yana hukunta musabanci a wajen mu'amala fa yana hukunta halacci ku fahimci wannan imamu shafi yana ganin in mutum ya gada ma yana iya yin sallan da ake bin shi in yayi sallan da ake in ya gada ma yana iya yin kai sallan lokacin tukuna in yayi sallan lokacin yayi sallan la'asar in ya idar da la'asar daga baya sai zo yayi wancan wato jerantawan a wajen imamu shafi ya musahabi ne ba dole bane amma jerantawa a wajen imam malik wajibun ne shi ma'a zikir an gani imam malik ya dan kama hujja da wani hadisi hadisi nan da manzo Allah ke cewa man nama ani sala aw nasiha falyusalliha mata ma zakaraha wala kafara lahu illa zalik duk mutumin da yayi bacci daga barin sallah ko ya manta da sallah an gane ku sai lokaci ya wuce falyusalliha mata zakaraha ya sallaci wannan sallah duk sanda ya tuna mutum na tunawa ya yi sauri ya yi kaga wannan rama sallan da ya kubuce wajibun ne alal faul falyusalli ha me mata zakara ha sai ce wala kafara lahu illa zalik babu kafara sai wannan sannan mu duba an yi amfani da fa'un a nan wajen fa'un harafi ne na tartibi da kuma ta'kibi yana tunawa ba bata lokaci ya yi sauri ya yi me ya sallace ta an gano wannan ko wato kana nan za ka yi sallar la'asar nan sai ka tuna ana bin ka a zahar me ya kamata ka yi kawai nan take ka janye daga wannan la'asar ka je ka yi a zahar domin tartibi din nan wajibi ne inda mali kuma shi ba mazhaba yi insha Allah an gane dole ne a jeranta eh. wa alaikum idan ya zama misali ya rage tsoron minti sauran wasu sakon su ne ko minti kadan eh. na'am shi sallan da za ka yi ta wannan lokacin ya fita na'am to ya mutum zai yi zai yi sallan lokacin ne ko in ya zama to me sauran minti kaɗan eh. lokacin sallan da kake ciki ya fita ga wancan kuma ana wanka eh, idan mutum ya cewa wannan lokacin zai fita wasu malamai suna ganin gare ya yi sallan da zai fita din ya so dama wancan ya riga ya fita hmm. an gane sai ya yi wannan wanda lokacin shi zai fita din sannan daga baya sai ya yi mai amma wannan hadisin na annabi bai nuna ya sai hmm. kaga ai gashi nan sallan magariba a wato sallan a fara yin sallan la'asar sannan aka yi magariba amma wannan rana ya riga ya faɗi ko amma nan idan rana ya kusan faɗuwa mutum bai yi la'asar ra kaɗan rana ya faɗi to nan wajen wasu malamai suna ganin gara ya yi la'asar ɗin daga baya sai ya zo ya yi azahar an gano wannan allahu alam to kaga a cikin wannan hadisin akwai wajabci na rama sallolin a suka kubuci in sallah ya kubuce ga mutum wato dole ne ya rama wajibi ne kuma a cikin wannan hadisi akwai dalili akan gabatar da sallan da ya kubuce akan sallan da a sallan yanzu matukar lokacin wancan sallah bai wuce ba kuma jona ko matukar me lokacin wannan sallah bai wuce ba idan wannan sallah lokacin shi ya wuce ba idan wannan sallah lokacin shi zai wuce kamar lokacin yayi kunci kamar yadda muka kawo la'asar din la'asar saura kaɗan rana ya faɗi asuba saura kaɗan rana ya fullo misali a nan wajen sai mutum ya rama wannan sallah sai mutum ya yi wannan sallah wanda lokacin shi ya yi kunci din ya yi la'asar din ya so daga baya ya zo ya yi azahar wanda wancan din da ake bin shi an gano wannan ko shin ya halatta mutum ya yi mummunan addu'a ga wanda ya zalunce shi eh ya halatta mutum ya yi mummunan addu'a ga wanda ya zalunce shi ya halatta ko bai halatta ba hmm? ya hukunci idan mutum ya zalunce ka ya halatta malamai sun ce a cikin wani hadisi akwai jawazin du'a'i ala zalim bi kadari zulmihi ya huke sas. halaccin yin addu'a ga azalimi gwargwadon zalincin da yima kada ka wuce gona da iri ba kada zalimi wato ya zalunce ka ya zalunce ka naira goma sai ka mai addu'an naira dubu biyar kaga nan wajen baka yi aiki da ayan nan ba fa mani ta da alaikum fa du alai bi kadari ba, bi misli ma ta da alaikum fa mani ta da alaikum fa du alai bi misli ma ta da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci to ku rama wannan ta'addanci gurgurdan yanda ya muku ya halatta ka yi mummunan addu'a ga zalimi amma kada ya wuce abin da ya maka an gano wannan go? to kuma ya halatta mutum ya rantsi akan fatawa ko da ba nemi ya rantsi ba ya halatta mutum ya rantsa? annabi yana rantsuwa kan fatawa kamar ga wannan hadisin wallahi ma sallaituha wallahi ban sallace ta ba annabi ya ce wallahi li an yi hadiyar lawa bika rajulan wahidan khairul laka min umrun na'am hmm. ko haka duk irin wayannan annabi yakan rantse ba tare da annabi ya rantse ba saboda wata maslaha din saboda a ɗauki al'amarin da muhimmanci na'am wa Walaikun salam eh, ba la'an ba eh, mummunan addu'a da ba tsinuwa ba ai shi tsinuwa ya halatta ka tsine ma kafiri sai ya mutu kafiri amma in yana cikin kaidi na rayuwa an gane sai zalunce kar ka tsine mai dan ka tsine in ka tsine mai ka nisantar da shi daga rahama an gane kuma kana addu'a ne ya Allah kada ka shigar da shi aljanna a'a wannan za ka mai addu'a ne gwargwadon abin da ya maka tambaya shi kan hadisin da Allah sa sallallahu alaihi ce sulfanu yana nan da ya ce wani sa'ul a ariya eh. da ya ce ila'alhun na fa'in na hunna malamuna za a yi bin la'ani ne bin wasfi ko ko in muka ga wata ta yi irin wannan shigar za mu iya zini mata ah, shi wannan hadisin baya nuni akan ta'ayini hadisin da ke cewa sintani minan nas sintani min ahalin nas daga ciki akwai wani sa'un kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilat hunna ka azlimati buqtil ma'ila a wani hadisi yace hunna fa innahunna mal'unat ce ku tsine ma irin wayannan mata domin su tsinannu ne mata masu tsare shi kun gane wannan to sai wasu ka sai wasu suke ganin kamar wai hadisin ta'ayini ne ai manzo Allah bai ayyana sunan kowace mace ba hmm. nan kawai yayi magana ne bil wasf mata masu irin wannan sifa ku tsine musu wato ba za ku yi cewa Allah ya tsine wa mata masu yin tsaraici hmm. amma tsinuwa bi yi a kama sunan wata mace dan ta yi tsaraici a ce Allah ya tsine miki to wannan kuskure ne gaskiya an gane idan mace ta yi tsaraici sai ce wacce ki daina yin tsaraici Allah ya hana tsaraici babban zunubi ne tsaraici Allah ta'ala ya tsine wa mata masu yin tsareci ba wai ke ko Allah ya tsine miki ba kaman ka ce kenan ke Allah ya nisanta ki daga rahama Allah ya hana ki shiga aljanna wannan kuskure ne baya a yi wannan mummunan addu'a sai mutumin da aka san cewa ya mutu kafiri to wannan shine za a masa wannan mummunan addu'a din ina fatan gane wannan eh wa alaikum salam ba haka kenan wannan hadisi shi eh na'am inda Umar bin Khattab din aka ce yana zagin kafirai rashawa misali ya nuna kenan fushi ne dan shi ne ya faci haka sai wannan zagin to shi ne ma'ana yana aibanta su ya aibanta su marasa hankali azzalumai kaza ya faɗi dai kalmomi masu zafi a kansu shi ne ce zagi kala biyu ne akwai kamar da kake mai yaron ka kafi wawan yaro ko mara hankali ɗan wannan kowa yana yi in yaron ka yi rashin hankali wawa mara hankali dan ba kawai irin wannan kaga jais amma ka ringa faɗin zan ci kutumar kaza zan ci kaza irin wannan buɗe kaza irin dai kalmomi da mutum zai ta kiran kalmomi na batsa an gane haka wasu kalmomi suna fita daga bakin mutane marasa daɗi kuma kalmomi suna da alaƙa da batsa da kaushe hanya irin wannan bai halatta ba shine wala ta subanna ahadan kada ka zagi kowa to wannan hmm. hadisi na Abdullahi bin Umar na'am wanda ya zagi ɗansa saboda ya ce mai latan na o'i ma Allah ya masaji da ladan na'am eh to sai ya ce shi sai ya hana su eh. sai a cikin hadisin aka ce ya fasabbahu sabban sayyi'an ba na'am to ai mahaifinsa Umar ya ce wa wannan Abdullahi bin Umar ya ce wa ɗan shi Bilal kuma yana yana magana cikin taron jama'a cewa la tamna'u ima Allah masajidallah hmm. kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallacin Allah shi kuma sai ce wallahi sai mun hana su shine baban ya ji haushi saboda maganar da ya faɗa ya ce mai ga abin da annabi ya faɗa shi kuma ɗan zai yi fushi a ɗan ya faɗi wancan magana ya ce sai abdullahi bin umar fasabbahu sabban sayi'an ya zage shi zagi mai muni mara hankali wawa jahili wanda bai san kaza ba irin wannan ya halatta an gane wannan irin wannan abin da ya aikata ya yi cikin fushi ne kuma irin wannan dama ya halatta in ɗanka ya yi ka mishi irin wannan faɗa ko kuma mutum ya yi kamar irin wannan faɗa ɗin da ba wai kauce hanya ba ne abinda ka faɗa daidai ka faɗa na'am am kenan ba ya tumiki shi da kan shi fushi ne dai kuram eh fushi ne hukunci da eh na'am na'am eh, babu fadlul jama'a wa wujubiha babu falalan sallar jama'a da wajibcin sallar jam'i ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karɓo daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara musu yarda. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ƙala. Lallai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce. Salatul jama'a. Abdul min salatul faz. Hmm. Sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya. Bi saba'in wa ishirin na daraja. Da daraja ishirin da bakwai. Hmm. An gane sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da daraja ishirin da bakwai na'am. an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira Allah ya kara musu ya ce A rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce salatul rajul fi jama'a sallan mutum cikin jam'i tuda'afu ala salati fi baiti ana ninnin kata kaga ce tuda'af hmm. an wato ana ninnin kata da yawa wannan litaksir ne hmm. ana ninnin kata akan sallah a gidansa wa fi da kuma sallah a kasuwa hamsa wa 20 di'fan wato ninki ishirin da biyar. Hmm. an gani? nan an ce sallah a cikin kasuwa da kuma sallah a gida saboda abin da ya farin jaye ga sallah na kasuwa da sallah kuma a gida shirin mutum ya yi sallah a shagon shi kadai an gani? shi ka ce sallar jam'i amma da zai yi sallar jam'i ba da zai yi sallar jam'i a kasuwa ba da zai yi sallar jam'i a gidansa ba ku fahimci wannan ai tunda kun duba an duba salatu rajul fil jama'a hmm. sallan mutum cikin jam'i to da ana nannin kashi ala salati fi baiti akan sallar shi a gidan shi ko fi suki da kuma kasuwan shi kamsatan wa 20 difan ninki 25 ashe da mutum zai yi sallan jam'i a gida ko ya yi sallan jam'i a kasuwa wato za a ninnin kame lada wato fifikon wancan sallah da aka yi a masallaci ba zai ninku 25 ko 27 akan wancan ba amma saboda mafi yawan sallah da ake yi mafi yawan sallan da ake yi a gida mutum na sallah ne shi kadai mafi yawan sallan da ake a kasuwa mutum na yi shi kadai shi ya sanya sallan jam'i da ake a masallaci yan a akan sallan mutum daya da daraja 20 da nawa da bakwai ko da biyar misali an gano wannan ko amma in mutum ya yi sallan jam'i a kasuwa ya yi sallan jam'i a gida zai samu lada amma ba zai kai irin wannan ladan da ake samu a masallaci ba na wa zalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a wannan yana faruwa ne yaya za a yi mutum ya samu daraja 27 ko daraja 25 ya za a yi mutum ya samu haka wannan idan mutum ya yi alwala ne tun daga alwala ake fara mai ake fara samun wannan daraja din hmm. tun daga alwala idan mutum ya yi alwala fa ahsana alwudu'a sai ya kyautata wannan alwala din kenan ko da mutum ya alwala in bai shi da kyau ba zai samu daraja 25 din la makara da ilil masjid. sannan sai ya fito zuwa masallaci kenan idan ya zauna a gida ba ya sallah shi kadai yaya amma in ya fito zuwa ga wajen da aka tanada domin yin sallah alhamdulillah la yukhrijuhu illa as-salah ya zan babu abin da ya fito da shi face me sallah sallah ya fito ne don ya zamanto kila ya zo karban kuɗin shi ne sun yi alaƙa ne da wani mutum za su haɗa a wannan masallaci da ya yi niyyar ya yi sallah shi kaɗai ne a cikin ɗaki sai kuma daga baya sai wani ya buga mai ina kake gani nan ka zo ka na kwangila ya fito yana na. sai ya yi sauri ya fita zuwa wajen masallacin na ya je ya karɓi kuɗin shi ko ya je ya karɓi cek ɗin shi to a nan wajen sai ya je sallan jam'i zai samu wannan daraja 27 ba zai samu darajar ba wato darajar shi zai ragu saboda niyyar shi na fita din ba niyya bane asali na yin sallah daga baya ne niyyar ya rike zuwa ga yin sallah na'am lam yakhdu qutwatan illa rufi'at lahu biha daraja bai taba taka wata zambiya ba bai taba taka wani taku ba face an daga shi da daraja da wannan taku idan takun da yake zuwa masallaci shi ma yana sanyawa a bashi wannan daraja din to in ya shiga mota ba in ya shiga mota ko ya hau keke ko ya hau mashin ko ya hau keke zai samu wannan daraja 27 chip a shiga mota ya rage mai wannan daraja hawa mashin ya rage mai wannan daraja hawa keke ya rage mai daraja amma za mu iya cewa wanda ya hau keke zai dan fi samun daraja fiye da wanda ya hau mota eh, saboda aiki wanda ya hau keke ya ɗanyi yi amfani da wani wahalansa an gane wani ko Allahu a'alam wa hutta anhu biha khati'a kuma za a kayan mai da kurakurai saboda wannan takun da yayi zuwa mai zuwa masallaci Allah yana cewa cikin Al-Qur'ani inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum lalle mu muna rayar da matattu ko muna rubuta abin da suka gabatar ko muna rubuta asaro muna rubuta sawun zuwa masallaci akwai wani fasara da aka samu daga Abdullahi bin Abbas cewa asarahum din nan sawun su zuwa masallaci Allah yana rubuta musu lada a kan shi sana kuma akwai kuma asharuhum muna rubuta abin da suka bari a baya sun aikata aikin alkhairi kamar sun gina masallaci ko sun gina asibiti ko sun gina kaza za a ringa rubuta musu lada ko bayan mutuwansu ya zama sadaqatu jariya wa naktubu ma qaddamu kuma wa naktubu mi asarahum na'am fa idza salla lam tazali al mala'ikatu tusalli alayhi idan yayi sallah mala'iku ba za su gushe ba suna sanya mai albarka suna mai salati ma dama fi musalla Matuƙar yana cikin musallan shi inda ya sallah inda yana cikin wannan filin sallah din bai tashi daga wajen ba an gare? to amma yana idan da sallah kawai sai ya tashi bai tsaya yayi alkar bai tsaya yayi kaza ba kaga ba zai samu wannan daraja ba ko mai hmm. mala'iku ke cewa ya Allah kai salati a gare shi Allahumma ighfir lahu ya Allah gafarta mishi Allahumma arham ya Allah kai masa rahama wala ya zalu fi salatin mantazara sala ba zai gushe ba yana cikin sallah matkar yana jiran sallah ba zai gushe ba yana cikin sallah matkar me yana jiran sallah wato mana ya zo masallaci da wuri ya zauna yana jiran sallah to wannan jiran da yake yi na sallah din nan ba zai gushe ba ana bashi ladan wanda ya sallah sannan kuma idan an idar da sallan magariba ya zauna a masallaci yana ta azkar yana jiran sallan isha'i za a yi ta bashi wannan lada din muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito to wai yaya matsayin malamai sun yi gwajin fahimta an gane ko yaya matsayin cewa da aka yi dinnan kan hadisin nan bi saba'in wa ishirin da daraja kuma ka ce bi hamsin wa ishirin da juz'an shin daraja ishirin da bakwai ne za a ba mutum ko kuma daraja ishirin da biyu a nan malamai sun yi gwajin fahimta wasu malamai suka ce hadisin da ya zo da 25 ya fi yawa za mu rinjayar da ruwayan 25 mutuka idan mutum ya yi sallah a cikin jam'i zai samu daraja 25 sannan wasu malamai suka ce la dukkan hadisan sun inganta ai inda duk hadisan sun inganta zai iya yiwuwa a haɗa su gaba ɗaya a yi aiki da su idza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairi hmm. in zai yiwu a yi jam'in nassi to ba a tafiya zuwa ga waninsa to zai yi a yi jam'in hadisan nan zai yi A ƙashe za a ɗauki daraja 27 ga mutumin da ya kiyaye sallan cikakke bai kuskure ba kaga wanda wannan yana da wahala an gane ya kiyaye sallan yadda manzan Allah ya karantar da sallan haka ya kiyaye shi daga farko a ƙarshe sannan kuma shi daraja 25 ko juzi 25 ga mutumin da ya kiyaye sallan amma ɗan samu kurakurai a wasu ɗan wasu wurare kaga zai iya yiwa kaga mutum yayi sallar jam'i amma wasu abubuwa bai aikata su ba yanzu irin yadda za ga wani ya saki hannu a cikin sallah wannan sakin hannu zai rage mai daraja kaga wani yayi sallah ya bar jilsa al-istiraha wannan barin jilsa al-istiraha zai rage mai daraja wani yayi sallah ya bar wasu azkar akwai azkar da ake yi akwai ainihin wannan du'a'ul istiftah ya bar shi ya bar azkar da ake a cikin tahiya ya bar kaza ya bar kaza kaga wannan zai sa darajar shi ya ragu wato ma'ana gwargwadon yadda mutum ya kiyaye sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda ya samu daraja an gano wannan ko idan ya zama to ya kiyaye sallan sosai to zai samu darajar sosai so haka dan an ce anan wajen 27 anan an ce 25 ba an samu karo bane al'adadul qalil la yunafi al'adadul kathir ah. dan an ambaci adadi ainihin dan kadan baya kore adadi mai yawa idan na ce wane ya yi karatun sakandare da firamare ya yi karatun firamare da sakandare sai na yi shuru wannan ya kore ya yi karatun university bai kore ba wane ya yi karatun firamare da sakandare sai aka yi shuru to wani zai ce to kenan bai university ba a'a an gani. wato ambatan adadi kaɗan ambatan daraja kaɗan baya kore daraja mai yawa an gani wannan ko saboda haka iya yanda mutum ya kiyaye akwai hadisi a cikin sun salatin nabi na Nasiru nasiruddin albani Allah ya masa rahama da ke nuna cewa mutum yana yin sallah ba a rubuta masa wani abu ba sai sai rabin rabin sallan rabin labin daraja ko a rubuta mai kwata ko a rubuta mai kaza hadisin yana nuna gwargwadon yadda ka kiyaye sallan gwargwadon abin da za a rubuta ba. kaga muka ɗauki wannan hadisin sai mu haɗa da wannan hadisin sai anan shi ya fito an gane so da idan mutum ya yi sallah yadda manzan Allah ya karanta zai samu daraja 27 in ya dan tauye wani abu ya samu 25 in ya ƙara tauye wani abu ya samu 20 ya samu 18 ya samu 15 gwargwadon yadda ya tauye din an gani to anan wajen yanzu idan mutum sallah a cikin sallah a cikin jam'i akwai daraja 27 to idan mutum ya yi sallah shi kaɗai daraja nawa ne sallah ta ma yi in mutum ya yi sallah shi kaɗai sallah ta yi ko ba ta yi ba to malamai sun yi gwajin fahimta dangane da wannan abu wasu malamai suna ganin idan mutum ya yi sallah shi kaɗai sallah fa ta yi an gane ko sallah ba ta yi ba kai in yi sallah shi kaɗai sallah ba ta yi ba wato ya aikata ainihin saɓan Allah an gane wannan ko idan mutum ya sallah shi kaɗai ya yi saɓan Allah wato sallah din nan ta yi amma an sallah ba ta yi ba kai afuwan akwai ba su cewa sallah ba ta yi ba kwata-kwata eh saboda sun ce wato in ya yi sallah a cikin jam'i wato an ba shi daraja 27 in ya yi sallah shi kadai bai da lada a wajen Allah subhanahu ta'ala. wannan shi ne fahimtar wasu malamai ta ba wasu malamai suka ce ina sallah ta yi mana ai muka duba hadisin an kawo ismu tabdil yayi an ce sallah a cikin jam'i abdalu min salatul fars ta fi sallan mutum ɗaya da daraja ashirin da bakwai ko ba gaba? to sun a ce tafi ashe kenan in mutum ya yi sallah shi kaɗai ya sallah kenan ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi an gano wannan ko kenan in mutum ya yi sallah shi kaɗai sallah ta yi to wancan hadisin da ya fifita din nan baya nuni akan cewa sallah ba ta yi ba kenan in kai sallah kai kaɗai ka samu daraja ɗaya wanda ya yi sallah cikin jama'a ya samu daraja ishirin da bakwai an gane wannan ko to a nan wajen idan ya to mutum ya samu daraja ishirin da bakwai yana nuna lada ishirin da bakwai ne ya samu hmm? ba lada ya samu ba ko ya samu daraja ne misali kama a ce ne soja da soja mai igiya hmm. soja mara igiya da kuma soja mai igiya daya da soja mai igiyoyi da yawa soja wanda ya kai matsayin general a wajen igiya da soja wanda da soja wanda yake ya dauke mai mai igiya daya ya suna soja mai igiya daya a ba shi ne kurtu ba kurtu shine wanda ba shi da igiya ah. soja mai igiya ɗaya ya suna ne <laughs> ai suka wajen tana mai sa biyu kenan mai igiya ɗaya kenan gaga za a ɗauki private bus private soja misali to yanzu da shi da mai igiya ɗaya kaga mai igiya ɗaya da wancan ba wai ana nufin lada bane a nan wajen ana nufin daraja ne yau wancan general ya ninninka shi da daraja mai yawan gaske an gane to kaga mutumin da ya sallah shi kadai kila a bashi lada dubu wanda ya sallah cikin jam'i za a bashi lada dubu so 27 eh ke zamu ci anan to ya tazaran yake lada dubu so 27 yaya tazaran yake nan kaga ladan kamar lada bambanci yana da yawan gaske baya kirguwa misali domin ka ce sallah me yin sallah shi cikin jam'i lada 27 ne kadai to ya nawa ne ladan niyya nawa ne ladan karatun fatiha kabar harama kawai nawa ne ladan du'a istifta nawa ne ladan karatun fatiha kowane harafi dai lada nawa ne kowane harafi dai lada goma ne to kawai muke ce alhamdu lada nawa ne muka dauka alhamdu ga hamza ga lamun ga ha'un ga mimun ga zalu lada hamsin kaga tun wajen kawai alhamdu da kace kawai in kace lillahi nawa ne in mutum ya karanta karatun fatiya gaba ɗaya nawa ne sannan in ya karanta sura shi ma lada nawa ne a cikinsa sannan in yayi ruku'u eh? ga alhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah ani aw tamla ma bayna samai wal ard alhamdulillah kawai yana cika mizani ladan kawai yana cika mizani to kuma a cikin sallah kana cewa alhamdulillah sannan ga ainihin ga zikirin da kake cikin ruku'u subhanallah subhanallah subhanallah wa bihamdihi ga zikirin sujada ga salati ga annabi ga kaza ga kaza lada nawa ne Allah ya san ladan sallah amma fahimci wannan ko so da wannan kuskure ne mutum ya faɗi wannan cewa ai kaza kaza da sauransu haka nan saka malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi hukuncin sallar jam'i wasu bangare daga cikin hannafiya da malikiya da shafi'iya sun tafi akan cewa sallar jam'i sunna ce mu'akkada sunna ce mai karfi an gano wannan ko kuma masu wannan ra'ayi sun dogara da wannan hadisin da muka kawo salatul jama'a afdalu min salatul fard bi 27 daraja to amma wasu bangare suka tafi akan cewa ita din nan fardu kifaya ne idan an samu sun je sun yi sallar jam'i sun dauke wa sauran mutane da basu yi ba sauran mutane da rasu je ba su yi zanibi ba an gane wani ko amma imamu ahmad da wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa ga cewa sallar jam'i fardu ayin ne shi misali dole ne kowa sai ya yi sallar jam'i in wasu sun je masallaci ba su yi ba wasu suka yi to waɗanda suka yi ba su ɗauke ma wanda suka yi suka yi ba wanda ba su yi ba an gane sannan zahiriya ma sun yi mubalaga sun tsananta har suka tafi akan cewa sharadi ne ga ingancin sallah wato sallar jam'i sharadi ne ga ingancin sallah idan mutum ya yi sallah shi kadai ba shi da sallah wannan shine mazhaba na zahiriya an gane to amma kuma akwai malaman da suka zabi wannan magana akwai Abul Wafa Ibn Aqil ya zabi wannan fahimta na zahiriya Abul Wafa al akwai shekul Islam Ibn taymiya shi ma ya zabi wannan ra'ayi din misali to masu ganin cewa sunna ne kamar yadda na ce sun kafa hujja da wancan hadisin shin hadisin hujja ne a gare su hujja ne salatul jama'a abdul min salatul fard shin hujja ne wannan idan muka duba hadisin hadisin na nuna mana dai idan kai sallah a cikin jam'i a idan kai sallah a cikin jam'i kafu wanda ya sallah shi kadai wanda ya sallah shi kadai sallah ta yi ko bata yi ba sallah ta yi tunda an ce abdul sallah a cikin jam'i ta fi sallar mutum daya kenan sallar mutum daya ta yi amma wanda ya sallah cikin jam'i ya fi samun lada da daraja saka wannan hadisi bai kore ainihin cewa sallan ya yi ba an gane wannan ko to masu ra'ayin kuma cewa da kifaya ne ba to su ɗin nan sun kafa hujja da dalili amma da wancan dalili na hadisan da suka nuna cewa sallan jam'i dole ne wanda za mu karanta wasu hadisai kamar hadisin wannan makaho ɗin nan wanda annabi ya ce matukar kana jin kiran sallah kawai ka taho masallaci da hadisin da manzo Allah ya ce ya kusa ya je ya banka ma gidaje wuta da ba sa halartar sallan jam'i to duk zamu karanta su nan gaba mu yi karin bayani akai shine hujja masu ganin fardu kifaya ne to amma ai wannan baya nuni akan fardu kifaya yana nuni akan fardu aini ne dole ne mutane su yi sallah a cikin jam'i idan wasu sun je wasu ba su je ba to sun yi kuskure an gano wannan ko me son ƙarin bayani ya duba cikin fatawul bari so daka sun masu cewa farfar da kifaya sun dogara da hujjojin masu cewa da ayin ne to saboda haka abin da yafi tabbata shine hadisin da ayin ne misali an gano wannan ku? in mun zo zuwa ga ainihin karatu na gaba insha Allah za mu za mu ƙara faɗaɗawa da da ainihin hujjoji wanda za su nuna cewa sallar jam'i farilla ne ba sunna ke mu'akkada kamar yadda malikiya ke cewa amma ko ba rukuni bane wanda za a ce in ba a yi sallar jam'i ba sallah ya ɓaci wannan kuskure ne insha Allah za mu tsaya a nan an gane insha Allah sai za mu ci gaba Allah ya kai mu wa alaikum salam da ya cika na'am amma fuskar da ake samu na shaidan ta tawaye ladan sa koko eh fuskar da ake samu na shedan in dai misalin ya yarda abin ya fuske shi sosai ya tawaye amma in dan fuska kaɗan ne sannan ya dawo da hankalin shi bai tuwai ba insha Allah. Eh. Idan mutum yana da lafiya, idan mutum a ah, misali mutum bai da lafiya, ya saba zuwa sallar jam’i, sai rashin lafiya sai ya sanya ya kasa zuwa masallaci, za a ba shi ladan wanda ya sallar jam’i. an gane ku a izama rizal abd abu huraira wanda ya zo muttafaqun alai izama rizal abd aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha idan bawa ya yi rashin lafiya ko ya yi tafiya za a rubuta masa misalin abin da ya saba aikatawa a matsayin mazaunin gida lafiyayye an gane wannan in dai wani uzuri ne mai karfi ya hana shi samun jam'i insha Allah Allah zai bashi ladan wanda ya jam'i Allahu a'lam eh subhanakallahumma Mobi bihamdik a an Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk